تغر الإنسان فتنسيه نفسه فتنسيه أنه لله عبد وأنه من الله وأنه إلى الله راجع فتتركه يتخبط في الأرض عباد الله إن الله سبحانه وتعالى إنما خلق الخلق لعبادته فقد قال عز من قائل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون أن الله تعالى يخبر الإنسان السبب والغرض والقصد من إيجاده وإنشائه في هذه المعمورة ما هو الهدف من إيجاد الإنسان وخلقه وإسكانه هذا الأرض عبادة الله عز وجل لذلك قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون واعلموا أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة والاعتقادات فمن هنا يجب إخلاص النية لله عز وجل قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين مخلصين له الدين حنفاء ليس الإخلاص فحسب بل لابد أن يكونوا حنفاء ما معنى حنفاء أي غير مشركين ثم إن الله سبحانه وتعالى قال ألا لله الدين الخالص الدين الخالص لله عز وجل أي لا يقبل الله سبحانه وتعالى من الدين إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم وقال تعالى يأمر أو على لسان نبيه قل الله أعبد مخلصا له ديني الرسول عليه الصلاة والسلام يعبد الله بالإخلاص فما بالك بغيره من الناس فاحذروا الدنيا عباد الله واحذروا غرورها فإنها تغر الإنسان حتى توقفه عند ربه ما عنده حسنة يحاسبه الله لها بل يحاسبه عليها انظروا إلى جماعتنا اليوم إلى الأمة الإسلامية حيث حلت بنفسها في دار البوار فإنها تمن على ربها بالعبادة لذلك قال تعالى يسأل قل أتعلمون الله بدينكم هل تريدون أن تعلموا الله سبحانه وتعالى هو لا يعلم أنكم تعبدونه لذلك تجعل أحدهم في الطواف ويصور نفسه ويرسل في الهواء يصلي يرسل يقرأ القرآن يرسل يرتب يرسل كل شيء يرسله الله سبحانه وتعالى يسألك أتريد أن تعلم الله بدينك أنت تعبد الله وتعلمه بأنك تعبده فهذا عتاب من الله عز وجل أم أنت تمن على الله لذلك قال تعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هدكم للإيمان فاتقوا الله عباد الله وأخلصوا أعمالكم لله عز وجل جاء في الحديث أن الإنسان المسلم لا يغل قلبه من ثلاث أول ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الإخلاص قال ثلاثة لا يغل منهن قلب مسلم أو مؤمن أو كما قال عليه الصلاة والسلام فقال إخلاص العمل لله عز وجل وقال أبو سلمة رضي الله عنه لأبي سعيد الخضري رضي الله عنه قال ما ترى فيما أحدث الناس من الملبس والمشرب والمركب والمطعم فقال يا ابن أخي كل لله واشرب لله والبس لله وكل شيء دخله من ذلك زهو أو مباهاة أو رياء أو سمعة فهو معصية وصر الأكل والشرب واللباس والركوع كله لابد أن يكون لله عز وجل لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو صاحب المنة الأول وصاحب المنة العظمى من هذه الأشياء كلها هو الذي أقدرك على الطعام فأكلته امشي إلى المستشفيات فتجد بعض الناس بعض الناس عندهم ما يأكلون ولا يستطيعون أن يأكلوا عندهم ما يشربون وما يستطيعون عندهم المراكب الفاخرة ولا يستطيعون أن يركبوها لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لم يمن لهم بذلك فمن لك أنت على ذلك فعليك أن تشكره وأن تسخر ذلك لوجهه الكريم ثم قال وعالج في بيتك من الخدمة ما كان يعالج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته كان يعلف الناضح ويعقل البعير ويقم البيت ويحلب الشاه في ويخطف النعل ويرقع الصوت ويأكل مع خادمه ويطحن عنه إذا أعيا ويشتري شيئا من السوق ولا يمنعه الحياء أن, يعقل أن يعلقه بيده أو يجعله في طرد ثوبه وينقلب إلى أهله يسافر الغني والفقير والكبير والصغير ويسلم مبتدعا على كل من استلقاه من صغير وكبير وأحمر وأسود من المؤمنين أو من المصلين أو كما قال أبو سعيد الخضري رضي الله عنه فأين أنت يا أخي من هذه المواقف أين أنت من هذه المنازل أليس قدوتك رسول الله أليس أسوتك هو محمد محمد رسول الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لا تتركوا الدنيا وأهلها فيعبث بكم أخلصوا أعمالكم لله واعلموا أن كل صغيرة وكل كبيرة محصاة وسوف تحاسب لها أو عليها ثم اعملوا أو اعلموا أن العمل للدين عمل أو مسؤولية ملقاة على كتم كل مسلم فاعملوا لدينكم ولرفعته لا تبخلوا على أنفسكم فقد أقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي كبشة رضي الله عنه الذي عند الإمام الترمذي وكان حديث حسن صحيح قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة أقسم عليهم وأحدثكم حديثا فاحفظوه ما نقص مال مال عبد من صدقه وما من عبد يظلم مظلمة فيصبر عليها إلا زاده الله بها عزا وما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر أو كلمة نحوها ثم قال وإني أحدثكم حديثا فاحفظوه إنما الدنيا لأربع نفر هذه الدنيا لأربعة نفر فذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من من النفر الأول أو الثاني ولا يجعلنا في الثالث أو الرابع إنه سميع قريب مجيب الدعوات وأقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم ولسائر وكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم yawa masu albarka wannan kwamba ta wannan rana ta juma'a sha uku ga watan sha ɗaya watan zulƙa'ada hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1447 wadda ta dace da ɗaya ga watan biyar watan mayu kalandar albashi shekara 2026 a wannan mumbari mai albarka na masallacin markazin nor da ke nan mu'assasa tanwir layin magabarta farawa hotoro ƙaramar hukumar nasara a jihar kano najeriya ta yi magana ne akan yin ikhlasi da aiki dan Allah da kuma takatsantsan da duniya na roƙo Allah ya sa albarka cikin abin da na faɗa abin da yake na aiki Allah ya ba mu ikon aiki na ne san ta Allah ya ba mu ikon nisan yan wa bayan mukaddima da na saba yi wanda na kan faɗa da alfahari alfahari ba irin na ne jiji da kai da takama da toroko da jin wata uwa ne shi ba illa kawai alfahari irin na ayi koyi da abin koyi shine annabi muhammad kyakkyawan abin koyi wadda wannan mukaddima ita ce yake yi a duk wata munasaba da tassa zai gana da mutane bai musu kubba ko karantar da su ko musu wa'azi ko yi musu nasiha ko aka zauna za a yi mitin za a yi wani gani kai ko aure manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam zai daura wannan mukaddima din ita ce ike yi ina roƙo Allah subhanahu wata'ala ya bamu ladan koyi da annabi Muhammad ya tabbatar da kaunar da muke masa duniya da lahira Allah ya ba mu ikon zama da shi a gidan aljanna a ranar tashin alkiyama bi maqadi sadiqin inda malikin mubtadi yanwa masu albarka suke yi duniya ku ji tsoron Allah ku mayar da ayyukanku saboda Allah subhanahu wa ku mayar da ayyukanku ga baki daya kan ɗinsu ga Allah subhanahu wa ta'ala kar ku yadda wannan duniyar ta rude ku ita ruɗaɗɗiya ce mai rubi ce duniya a ruɗe take kar ka bari ruɗaɗɗe ya ruɗe ka kai ma sai ka ruɗe yan wa masu albarka tun da farin fari Allah ya sanar da ɗan adam menene dalilin da isa ya halicce shi menene dalilin da isa ya halicci wannan sama ya halicci ƙasa ya halicci komai da komai me isa ya halicci waɗannan abubuwan saboda kawai ɗan adam ya amfani da su ya ji daɗin zartar da da tabbatar da abin da dalilin haka ne ya halitta shi shi ne bauta gare shi kuma bautar gare shi kaɗe? da haka Allah subhanahu wa ta'ala a cikin sura ta hamsin da ɗaya aya ta hamsin da biyar hamsin da shida ya ce ban halitti jinsin aljani da mutum ba sai don su yi bauta gare ni ma'ana don su kaɗaita ni da bauta ba wai a yi bautar ba kawai a'a a kaɗaita shi da bauta kar a haɗa shi da kowa just worship Allah alone without any association don't associate every anything or everyone with Allah subhanahu wa ta'ala kar ka haɗa Allah da kowa ka kaɗaita shi a wajen bauta Allah ya ce da na halitta aljanu da mutane ba na nufin su arzuta ni da wani abu kuma ba na nufin su ciyar da ni don Allah ba kamar mutum ba ne, mutum shi yake haihuwar yaro ya haifi ɗa don idan ya girma ya gaza don ke ba shi arziki don ke kawo masa abinci Allah bai bukatar wani yawa masu albarka da Allah ya yi maganar a yi bauta gare shi ya kuma tabbatar da dole shi kadai za a bautawa to a wajen bauta bin nan har ki zaman to an bauta masa shi kadai sai an yi abin da ake ta ikhlasi yi dan Allah sai kai dan Allah a lokacin da kake bautar nan ba wanda kake hararowa a zuciyarka idan ba Allah ba da haka ne Allah ya faɗa shi da kansa sura ta 39 suratul zumar yace ala lillahi dinul khalis ku saurara addini ta tace shine na Allah duk addini addini da yake gurbatacce Allah ba zai karbe shi kuma ya fada a cikin sura ta 99 ko sura ta 98 suratul bayyina yace su bayi ba a umarce da komai ba sai dai su bauta wa Allah shi kadai suna masu tace addini gare shi kuma ma'anar tafi addini hunafa ba wai ka ce ka yi don Allah ba sai ka zama hanifiyan mai hanifi gaira mushrik kar ka haɗa Allah da kowa ka yi don wani ya ba maka ko don ka ba wani haushi ko don kana ganin wani ka birge shi ko abin da ya kama da wannan sai ka yi hanifiya da aka yi ce hunafa a gaira mushriki na ne yan wa masu albarka Allah subhanahu ta'ala ya yi kaito mana manzan Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina gaya mana qulil la a'budu mukhlishan lahu dini ka gaya musu ka faɗa? Allah kadai zan bautawa ina mai tashi addini na ina mai girgide shi da wanke shi da tsaftace shi gare shi idan manzan Allah annabi Muhammad tare da matsayinsa da darajarsa da kimarsa wanda in ka yi rantsuwa ɗan aljanna ne babu fara in yana yin addini saboda Allah ina tashi addini ga Allah me kake cewa kuma game da jama'a ku ga yau inda duniya ta rudi mutane komai nasu sun mai da shi akan yi ya je yana dawafi sai ya ɗauka yana nuna mutane ina sallah sai ya ɗauka yana na mutane ina karatun alkur'ani ina yin kyauta ina yin sadaka ina yin wa'azi ina kaza sai ya ɗauka ya nuna mutane Allah ina mamaki yace ike tambaya kul ce ne da su atu'allimuna Allah bidinikum Allah kuke so ku ga kuna yi masa addini ibadar da kuke yi kuna so ku sanar da Allah sha kuna ibada ne kuna so ku ce bai san kuna yi ba sai kun ga masa ko ko a'a kuna da wasu abokan tarayya ne da suka yi tarayya da Allah subhanahu wata'ala da haka kuke sanar da su a inda suke shi Allah yana ganin ka ko ina kake su wadanda abokan tarayyar ka sai kana inda suke sannan suke ganin ka da haka kake dauka kake nuna musu cewa gashi su ga kana yi musu wata ko ko a gori kuke wa Allah kuna goranta wa Allah don ku yi masa sallah kuna goranta masa kun kashe kuɗi kun je kun yi dawafi da haka kuke masa gori in gori ne Allah ya fi cancanta ya maka gori ba kai za ka yi wa Allah gori ba me kai wa Allah in an hada da abin da shi yi maka hasali ma ka yi masa wani abu idan da bai yi ka ba kai za ka yi wani abu idan da bai baka ba kai za ka yi wani abu mutane nawa ne kuke tare da su Allah su bai ba su ba da haka buci wani abin ba kai kuma ibaka kai wannan abin ashe kenan kai da kaya duk mallaka wuya ne yan masu albarka mu kiyayi wannan duniya mu kiyayi yan duniya yau an zo an mayar da mutane bayin mutane maimakon su zama to bayin Allah shi kadai Allah subhanahu ta'ala baya karbar addini sai wanda aka yi shi tsaftatacce tatacce girgizajje tsaurayi wanda an girgije shi an tace shi an ɗaure shi an yi shi an bar shi ga Allah subhanahu ta'ala shi da aka duk wanda ya wata bauta sai ya hada Allah da wani a cikin bautar saboda a ji shi ko a san shi ko abin da ya kama da wannan Allah subhanahu wataala ba zai karɓi wannan abin nan Abu Salama yace ce da Abu Sa'id al-Khudri gaya min me ka gani irin abin da mutane suka farar yau a cikin abinci da abin sha da abin hawa da tufafi ga irin yadda mutane suka koma sai Abu Sa'id al-Khudri ya da shi ya kai dan uwana ka bar wannan abin da mutane suke yau in ka tashi ki ka dan Allah in ka tashi ka sha dan Allah in ka tashi sa tufa ka sa dan Allah in ka tashi hawa abin hawa ka hau dan Allah duk abin da zaka yi ka yi shi dan Allah kuma ka sani duk lokacin da riya ko sum'a ta zo daga cikin wannan abin ta lalata shi kuma ya zama almuwar zarafi la hawla wala quwwata illa billah wannan fa magana da muke ana maganar shekara dubu da ɗari hudu da wani abu da suka wuce yake faɗar wannan magana me kuke cewa da zai tashi rayu a yau me zai gani me zai ce shin zai yi tunanin akwai musulmi a ban shin zai tunanin akwai wani muwahidi mukhlisi a ban ya zo masallacin juma'a ina yin salji ina turawa gashi a masallacin juma'a ya je masallacin idi ya je wajen karatu ya je ya je ya je ko ina sai ya dauka ya da yana ga mutane ga shi wajen wani aiki na ne hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbunallahu wa ni'mal wakeel duniya ta rudu mutane ko ina so sai ya yi shugura ko ina so sai ya zama wani sai an ji sai an san shi Allah ka datar da yadda kuma a gidanka ka yi irin abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake a gidansa me manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake a gidansa yake manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance a gidansa ina tatsar nonon dabba inda ake makiyaye yake zuwa ya tatsan musu nono na dabba shi ma ikan tatsa annabi sallallahu alaihi wasallam ina share gidansa ina tatsar akuya nonon akuya idan takalminsa ya tsinke ina dinkewa ina dinkewa in tufafinsa ya yage ina yin maho ina yin faci hakanan ya kasance na cin abinci tare da ainihin masu masa hidima ina yin tankade ina yin ina ina yin nika idan bawa ya gaza wajen yi ikan je kasuwa isiyo abin da zai so ya ɗauko kayansa a kansa ko ya riko a hannunsa ko ya zafo a rigarsa a gefen tufafinsa ya abin abinsa ya taho kunya ba ta hana shi ya je kasuwa isiyo ba ba ta hana shi ya ɗauko kayansa ba in an ce ma za a ɗauka masa zai sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na sallallahu alaihi wa sallam ya kasance ina yi musafa da mawadata ina yi da talakawa ina yi da manya ina yi da yara sallallahu alaihi wasallam sannan in suka haɗu da mutane ina fara yi musu sallama wanda ya haɗu da shi din babba ne ko yaro mutane ne da yawa ko yan kaɗan waɗanda ya haɗu da su ɗin wasu masu daraja ce ta musamman ko masu gargajiyar daraja waɗanda ya haɗu da su ɗin farare ne ko jajaye ne ko baƙaƙe ne ko mawadata ne ko talakawa ne in dai musulmi ne mai sallah in manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya haɗu shi ina kokarin fara yi masa sallah sai ka tambayi kanka bayan ni na tambayi kai ke ma tambayi kai kowa ita bai kansa matsayinsa na musulmi da yake da'awar shi ahlus sunna ne shi har raba masallaci har raba karantarwa har i kaza i kaza ita shi ahlus sunna ne zai bi sunnar annabi zai yi addini irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam da su suka yi iya da ya karbi kowane irin bakin jini ya karbi kowane irin cin mutunci ya jure kowane irin wulakanci da cin kashi sai tambayi kansa ina yin addini a haka haka yake addini ina koyi da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da aka jama'a kowa ya shiga teke shi wannan duniyar tana roɗon mutane ya zo a hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce wasu abubuwa guda uku zuciyar mumini ba ta kuntattuwa da takuruwa da rilinsu na farkon abin da ya faɗa yake ikhlasu al'amali lillah yin aiki dan Allah in dai mutum mumini ne baya kosawa wajen yin aiki dan Allah kuma aikin da yake yi akwai ikhlasi a ciki ina yi ne dan Allah kadai baya tunanin kowa baya tunanin komai fatansa yana bauta ga Allah ragaban wa rahba dan ya samu lada ya tsira daga azaba da fushin Allah subhanahu wataala kuma masu albarka wannan addinin in ka yi shi kanka kaiwa in ka yi ikhlasi a cikinsa kanka kaiwa ba kai kowa ba da aka wannan gyara kayanka ne da bahaushe yake cewa bai zama sauke mura ba bahaushe ita lura da kaya ya fi banci giya wata rana hadisun abokan shi. annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace abubuwa guda uku zan yi rantsuwa a kansu kuma zan gaya muku wata magana ku kiyaye ta ite abu na farko dukiyar bawa ba ta taba tawaya ta ragu dalilin yayi sadaka ba haka nan ba wani bawa da za a zalunce shi yi hakuri ta zalunci da aka masa kowanne iri ne fa sai Allah ya ƙara masa darajar daukaka sannan ba wani bawa da zai bude wa kansa kofa ta roƙo saboda ya rayu akan roƙo ba sai Allah shi kuma ya bude masa sabuwar kofa ta talauci da aka ku kiyaye roƙe-roƙe in bai kama dole ba kar ka roƙi kowa komai ka bari Allah da ya kai ma zai baka da kake da bukata ka gaya wa Allah ko ka tabbatar wa da Allah a wurinsa kaɗai kake ne wannan tarihin da muke karantawa bayan Allah ba muna karantawa don mai kabbara ko mu girgiza kai kamar kadangaru ba ne ba da haka yake karanta shi ba ana karanta shi ne domin a yi ai muna karantawa sahabi ina tafiya takalminsa bai tsinke sai ya ubangiji takalmi na ya Allah ne sako daga sama ya tara gyara masa takalmi amma sai daga Allah ya kawo masa wanda zai gyara masa takalmi ba kuma da ya roƙe shi zai hada kayan miya an hada komai abin da ba samu bai gishiri ko kanwa ko manda ko mangul da za a sa ya rasa ya ubangiji ka bani komai na gobe amma dai an rasa gishiri an rasa mangul an rasa manda ya ubangiji ga miya a dora a zo a sha miyar tafi wadda aka sa gishiri da maki har da nama da waye barbada mata gishiri Allah da aka dogara shi jama'a mu koyi yin aiki dan Allah mu koyi dogaro ga Allah sana nan sallah ta da kai duniya ta dokai gani ta mutum gudu ba ji waɗannan mutane guda huda wani lokaci na gaba saboda lokaci lallai ya riga ya fatan da nake yi Allah ya sanya mu cikin na farko ko na biyu kar ya sanya mu na uku ko na hudu saboda na farko da na biyu su ne akwai alkhairi a cikin al'amuransu da na uku da na hudu babu alkhairi a cikin al'amuransu kwata-kwata mu kuma muna faɗin alkhairi daga Allah muna roƙon sai ta mana kowane irin shari'a Allah ka ba mai kyau a duniya Allah ka ba mai kyau a lahira Allah ka tsare mu azabar wuta tafiya da aka yi makon da ya gabata rana ya yau da muka je kasar rogo alhamdulillah ita ma za mu zo mu ba ku sakamako na tafiyar da aka yi alhamdulillah an samu nasara ga garuma. muna roƙon Allah Allah ya sakawa waɗanda suka taimaka da alkhairi waɗanda suka bayar da dukiyarsu Allah ya mayar musu da abin da fiye da abin da suka bada Allah ya ba su sabon arziki waɗanda ke da niyya ba su da dama muna roƙon Allah ya hore mana gaba ki daya za a sake fita ranar lahadi ba wannan ba waccan ta sama ita ma ana buƙatar taimakon mutane muna roƙon Allah subhanahu bamu ya ba mu ikon taimakawa wannan aikin kuma da ake yi Allah ya sa domin shi ake yi Allah ya karba da hannunsa na dama Allah ya raina mana wannan aiki Allah isa ya amfane mu a rayuwar mu ta duniya da rayuwar mu ta lahira Allah isa sanadin tsira gare mu duniya da lahira sanadin tsira ga iyayenmu da malamanmu da ƴan uwanmu da abokanmu da matayenmu da almajiranmu da masoyanmu da duk wanda yake da alaka da mu Allah ya sa wannan aikin zama to tsanin tsira duniya da lahira Allah ka ba mu kyau a duniya Allah ka ba mu kyau a lahira Allah ka sani ma za mu huta ibadallah inna Allah amarakum bi shay'in bada bi nafsi wa sanna bi malaikati arshihi wa qudfihi fa qala azza min qa'il inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi